والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين دا شدا قوة سفر دبو دا أربعين دا أكو قوة قوة قوما دبو بيدا أشرين دا دا ci gaba da karatunmu na arba'una hadith a za mu ci gaba ko za mu tashi a alhadisu sabi shi ne ko? alhadisu sabi an abi ruqayyata تميم بن عوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وآمتهم رواه مسلم

قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وآمتهم رواه مسلم الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري

ولأئمة المسلمين وآمتهم رواه مسلم الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النسيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وآمتهم رواه مسلم الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وآمتهم رواه مسلم الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري

ولأئمة المسلمين وآمتهم رواه مسلم لا إننا فرقه بيار الفنج layi na biyu irfa'u sautakum irfa'u aswatakum ayya dama wannan layin ku ne ba kwayin karatu bari mu ji na bayan ku bismillah ist. sai layi na ƙarshe mata a sama وعشرين الحديث السابع الحديث السابع الحديث السابع الحديث السابع الحديث السابع عن أبي رقية عن أبي رقية عن أبي رقية تميم بن أوس الداري تميم بن أوس الداري تميم بن أوس الداري رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قلنا لمن يا رسول الله قلنا لمن يا رسول الله قلنا لمن يا رسول الله قلنا لمن يا رسول الله قال قال قال قال لله ولكتابه ولرسوله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولرسوله ولأئمة المسلمين وآمتهم رواه مسلم wannan hadisi za ku gaba shi da tsawo duka ma bai wuce su kira biyu ba wanda aka ruwaito shi da gare sunansa tamimu dari amma ana masa alkunya da abu rukayya baban wa baban rukayya yana da ya watakila sunanta rukayya amma shi sunansa tamim bin aus tamim akwai mai suna tamim a nan tamim to tamim bin aus addari kabila su ce garinsu kama a ce alkanawi alkasnawi almaiduguri algombawi alme aljasawi alme alkabawi frankabi eh? alkasnawi frankasna المكاوي from Makkah. Al America from America. Al from Gombe. Sewa. Nasarawi. To shi kuma sai a ce a dari. radiyallahu an in an ce sahabi sai a ce me radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi ya ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam qal manzon Allah ya ce addinun nasiha addinin shine nasiha addini shine nasiha Allah sai muka ce ya rasulallah liman to gawa sai ya faɗi Allah ya ce lillahi ga Allah wali kitabihi da littafin Allah me littafin Allah wali rasulihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wali a'immatil muslimina da shugabannin musulmi su ai shugabannin musulmi dawa malamai da sarakuna su ne shugabannin musulmi ko waɗannan masu faɗa aji waɗannan ko masu aikatawa aji malamai su ne masu faɗa aji shugabanni ko masu aikatawa a ji in malami ya gaya ma baka ji ba shugaba ya aikata ma ka ji masu kafa doka su ne wa masu zartar da doka wa ammatihim da kuma kowa da kowa ammatihim kowa da kowa so da addini ya shafi nasiha ga Allah abin da ake kira nasiha ga Allah shine mutum ya imani da Allah ya kadaita Allah a cikin shi ya halitta shi yake gudanar da halitta shi ya mallaki halitta shi kadai ya cancanci bauta kuma shi kaɗai ya kamata a kira shi da sunayensa a siffanta shi da siffofinsa kuma a tsarkake addini a gare shi nasiha ga alkur'ani kuma kai imani cewa ƙur'ani maganar Allah ne ka girmama shi ka bi shi ka koyi karatunsa ka gasgata labaransa ka kuma yi biyayya ga hukunce-hukuncensa nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka imani da shi ka so shi ka bi shi alaihi salatu wassalam ka gaskata duk abin da ya faɗa na labari da kuma abin da ya zarta na hukunci nasiha ga shugabannin musulmi ka saurara ka biyayya a cikin abin da ya dace da shari'a kuma ka san girman malamai kuma ka dinga tambayan malamai abin da baka gane ba na addini nasiha ga kowa da kowa kuma ka so wa kowa alheri ka kuma nufi kowa da alheri sannan kuma ka kyautata wa kowa sannan kada ka cuci kowa kun ganan sai aka fara da allah aka ce lillahi ko saboda wa allah shi ya yi halitta shi ya mallaki halitta shi yake gudanar da halitta sai aka ce kuma da littafin allah littafin allah shine alkur'ani sai aka ce sai manzon allah sallallahu alaihi wasallama sai shugabannin musulmi sai kowa da kowa idan mutum ya inganta alakarsa da waɗannan ɓangarorin guda biyar zai zauna lafiya a duniya da lahira an gane ko abinda ake kiri an nasiha shine ka kyautata alakarka da allah ka kyautata alakarka da littafin allah ka kyautata alakarka da manzon allah ka kyautata alakarka da shugabannin musulmi ka kyautata alakarka da kowa da kowa yadda ake kyautata alaka da Allah ka kadaita shi da bauta kada ka bauta wa kowa sai Allah in za ka roƙo wa za ka roƙa in za ka nemi taimako wa za ka nemi taimakonsa wa ya halicce mu wa ya mamallakin mu wa yake gudanar da mu wa ya cancanci bauta ga wa za mu koma Wa ya mai aljanna Wa ya mai wuta ina muke so ya saka mu ina muke so ya tsare mu wa za mu roƙa ya sama aljanna wa za mu roƙa ya tsare mu wuta wa za mu kaɗaita da bauta in ma na da bukata wa za mu gayawa in an cuce mu wa za mu ce ya taimake mu na? waye mana ruwan sama waye halarci duniya waye yi ka waye iskar da muke shaƙa waye ruwan da muke sha waye abincin da muke ci waye mana ido muke kallo da shi waye mana hanci muke shaƙa da shi waye mana baki muke ci da shi waye mana kunne muke ji da shi waye mana haƙori muke taunawa da shi waye mana harshe waye mana ƙafa waye mai kowa da kowa waye mai kowa da komai waye kamata a bautawa ya kamata a saba Allah wanda ya saba Allah me yayi a ah, ya yi sabo ya yi laifi in mutum ya laifi me ya kamata ya yi ya tuba to ya ake tuba ka nemi me ka nemi gafara allah kuma ka alkawari ba za ka sake ba to littafin allah kuma wa ke sanya haddace waye imani da alkur'ani littafin allah ne ko a daga hannu kowa imani ƙur'ani littafin Allah ne to sannan na biyu wa yake karanta ƙur'ani wa yake sanya haddace ƙur'ani wa yake sanya san fassara ƙur'ani wa yake so ya aiki da ƙur'ani wa yake so a ranar alkiyama ƙur'ani ya cece shi Allah ya sa mu cikin ceton annabi da ƙwar'ani sannan waye imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye ke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye ke son manzon Allah sallallahu alaihi waye ke bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zan gaya muku wani abu da ya faru yau ɗazu kafafen yada labarai na duniya sun faɗi cewa wanda yawa annabi sallallahu alaihi wasallam baɗanci a ƙasar sweden aka ba shi 'yan sanda su dinga kare shi saboda kan wani ya taɓa shi to ɗazu dai mota ta take shi da shi da 'yan sandan gaba ɗaya sun mutu a ce allahu akbar allahu akbar ya yi batanci ga manzo allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wai a ba shi 'yan sanda su dinga tsare shi saboda kan musulmi su taɓa shi yana mota shi da 'yan sanda suna tafiya sai wani mai roka ya yi kansu da shi da 'yan sandan gaba ɗaya roka ta wuta kansu suka mutu wanda ya taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tun a duniya Allah zai masa me tun a duniya Allah zai wulakanta shi kun ga shi ya ɗauka wannan 'yan sanda za su kare shi hukuma za ta kare shi kuma ya taɓa annabi sallallahu alaihi salama bai san cewa mutuwa tana nan tafa ba sai gashi roka ta zo da shi da 'yan sannan gaba ɗaya roka ta bi ta kansu allahu akbar muna son manzon allah muna girmama manzon allah muna bin manzon allah muna kare martaban manzon allah sallallahu alaihi allah ya kara mana son manzon allah da bin manzon allah da gasgata manzon allah da biyayya ga manzon Allah Allah ya sa mu a aljanna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ga wa aimatul muslimin aimatul muslimin sune malamai da shugabanni malamai a girmama su kuma a yi musu tambaya fasalu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamun Allah ya ce ku tambayi masu ilimi masu ambato in ba ku sani ba wa yas'alul ulama ya tambayi malamai su kuma shugabanni na ƙasa da sarakuna da shugabanni na siyasa da abin da suka ce mu yi ko suka kawo na alheri mu goya musu baya mai musu addu'a Allah ya tabbatar matin kowa da kowa kuma kakka cuci kowa kowane musulmi yana da haƙƙi guda biyar akan ɗan uwansa musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza laqitahu fasallim alai in ka gamu da mutum ka ce assalamu alaikum a ce wa alaikum assalam sai ka miƙa masa hannu ku gaisa sannan iza da aka fa ajibhu in ya kirawo ka ka amsa wai za marida fa'udhu in ba shi da lafiya ka je ka duba shi wai za a bisa fahamidallah in yi atishawa sai ka jira ka ji mai zai ce in ya ce alhamdulillah sai ka ce yarhamukallah shi ko me zai ce ya hadikumullah wa yuslihu balakum haka zaka ce wa mutum idan ya yi atishawa sannan wai za ma tafatta biyu in yara suka je a yi jana'iza da kai sannan kakka zage shi kakka masa ƙarya kakka doke shi mai zagi ya daga hannu yanzu da za a ce muku a nan makarantar zan yi tambayoyi guda biyar da za a ce a makarantar nan wa ya fi kowa faɗa wa za ku nuna wa ina yake ina yake a shiru waye ina yake tashi tashi tashi tashi tashi tashi dawa ina ɗayan yake ina ɗayan mai faɗa ka fi kowa faɗa a makarantar to haka suka yi ma shaida haka ina ɗayan miƙe mana tashi na yake tashi tashi karya yake ba bacci yake ba biyu sai waye za a zo kanku mata sai waye waye tashi tashi tashi tashi yalla yalla yalla na ya wale to yanzu ya isa ya isa to kai ya aka aka daga ku aka ce ku ne masu fada to me faru me kake yi suka ce kai ne mai fada ka so in ga mutum zai magana so sake akwai bayani to yanzu abin da zami tun da an nuna ku an ce ku ne masu faɗa ku yi mana alkawari kun daina faɗa kun daina kaifa kagan kaka har ka fara faɗan ma to a zauna a zauna allah ya sa su daina faɗa yanzu da za a ce a makarantar nan wa ya fi kowa haƙuri ina abba yake ina abba tashi abba ina abba allahu akbar kai abba kusan jima'i aka yi cewa duk makarantar nan ba mai haƙurinka gaskiya abba ka more amma ɗalibai su yi maka shaida cewa duk makarantar nan yanzu ba mai haƙurinka ka samu kyakkyawar shaida abba su da ka wake sai koyi haƙuri irin na abba kaga duk makarantar da ana so ai koyi da kai abba saboda haƙurinka to zauna abba Allah ya ma albarka Allah sa ai koyi da halin sannan wa ya fi tsokana <laughs> tashi fi usama inna lillahi wa inna ilaihi bil ijma ya isa ya isa ya isa ya isa ya isa ina ina usama sai waye ina ahmad wai ahmad tash tash tash to ya isa ya isa ya isa tashi ku tashi ku yanzu an muku shaida cewa duk makarantar nan ba mai tsokanar to yanzu ya za yi za ku ci gaba da tsokana ko za ku daina tsokana za ku daina tsokana to kun ji sun yi alkawari daga cewa insha Allah in aka ce ku sake nuna masu tsokana ba za ku nuna su ba haka ne usama haka ne kai mai sunanka kai ne ahmad da usama da ahmad su ne masu tsokana to shikenan yanzu sun mana alkawari ba za su ƙara tsokana ba allah ya sa haka to waye fi kokarin karatu da dagewa a'a to kai abba shaida ni. dawa dawa ai ba zo mata ba ba mu da ba zo mata ba kai hashim to masu dagewa mun gansu suna da yawa su masu dagewa duk muna muku addu'a Allah ya kara muku albarka wanda ba sa dagewa ma Allah ya sa su dage su koyi da ku waye kuma ya fi kula da sallah a kowa daga hannu wanda fa baya fashin sallah da ya ji an kira sallah ko me yake zai aje taho sallah an kira sallah ko me yake zai aje taho sallah suna da yawa kenan kowa yana ya nuna dai akwai masu dagewa da an kira sallah za su yi ƙoƙari su zo da wuri to sai yanzu kuma wa ya fi tsafta waye ba kazami ba waye liman a'a cizo to kai ya kai cizo ya kuwa tsafta a cizon mutane a uzubin layi to yanzu eh, sha Allah sati mai zuwa za kuma mu faɗi ragowar waɗanda suka fi akwai kyaututtuka da za mu musu muna nan muna tantance su wanda ya fi kaza wanda ya fi kaza har guda goma to yanzu sai mu sake bibiya mu sai kuma mu shiga mata za a sati mai zuwa za a zo bangaren kowace sai ta dage za mu zo mu faɗi bangaren mata ku je ku yi nazari ku kawo mana wacce fi kokari wacce fi hakuri wacce fi fada wacce fi rigima wacce ba ta son karatu da wacce fi son karatu da mai fada da wacce fi rigima da kazama duk ku yi mana list ɗinsu amma ai ka ai san zuciya da mai kyauta ma da mai rowa da wacce fi kowa rowa a makarantun nan da wacce fi kowa musifa musifafiya wace ce masifaffiya safiya da mai kyauta da mai ruwa alhadisu sabe alhadisu sabe قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وآمتهم رواه مسلم توسي بنغرم توحيد ولرسوله ولأئمة المسلمين وآمتهم رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم